a daidai lokacin da aka so mu samun zaman lafiya a birnin maiduguri da kewaye wasu sabbin alamuna da so soma daukan hankulan jama'a shine na batun harkokin siyasa ganin yadda 'yan siyasa ke canza sheka daga wannan jam'iyya zuwa wancan jam'iyya da batun jam'iyyar pdp da kuma sabuwar jam'iyyar pdp da kirarin da wasu matasa suke yi na neman ragamar shugabancin kasar da ma wasu batutuwa da suka shafi sabuwar jam'iyyar apc wannan batutuwa dai da ma wasu al'amura da suka jibanci siyasar najeriya su suka dinga haifar da cece kuce da nune-nunen yatsa ga juna da ta kai ga yabawa ko kuma kushewa tsakakanin 'yan siyasa a jihar borno na dai so ma duba wannan lamari ne daga bangaren matasan 'yan siyasa. da suka ce lokaci yayi da za a ba su dama don jan ragamar shugabancin kasan don sun gaji da irin yadda ake tafiya ba tare da ba su dama ba ga dai malam muhammad shatiba kubri ya daga cikin matasan 'yan siyasa a tarayyar najeriya da abin da ke cewa dan allah dan allah kowa ya yi tsantsan kar a yi amfani da mu a zaman sojojin siyasa mu matasa mu ne manyan gobe ka duba kasashen da suka ci gaba za ka samu mai shekara 35 40 suna rike shugabanci suna rike majalisar dattawa da na wakilai amma a nan najeriya kullum in an ce wani abu sai a ce yaro ne yaro ne ba yaro ba ne hankali shine yake duba babba lokaci ya yi mu matasa a nan najeriya a bamu daman mu tsaya a kan. duk wani dan takarar kujeran da ya kamata a tsaya takara. Ganin cewa jam'iyyar adawa ta ACN da CPC da kuma ANPP sun dunkule wuri guda inda suka fidda sabuwar jam'iyyar ta APC. To wai shin mai waɗannan 'yan siyasa ke so su cimma ne? Tabbai kenan ne wa tsohon shugaban jam'iyyar ACN Kawu Tijani Chibok. Ga rashin zaman lafiya, ga talauci, ga wahala yara birjik ba a to shi yasa muka gani cewa a'a mutanen najeriya fa suna son canji canjin rayuwar jama'a dole mulkin tana hannunka kamukan canjin rayuwar jama'a alhaji ibrahim abba el zubairu shine shugaban tsohuwar jam'iyyar cpc a jihar borno ya ce dukkaninsu sun zo ne don kafa wannan jam'iyya ta acn don haka bai kamata a ce an ɗauke su baki cikin wannan jam'iyya ba to yanzu maganan ba apc ne apc sabuwar anpp zai zo ya shiga cikin nan as a new beginning cpc zai shiga cikin nan as a new, uh, beginner kazalika acn da wasu wa cikin mu za su zo dukkan mu za mu zo za mu fara sabo fil magana kurakure ko nawa za mu aje shi a makon jiya da ya gabata ne dai wani tawaga karkashin jagorancin injiniya kabiru muhammad wanori suka yi tattaki zuwa fadar gwamnatin jihar borno wanda suka bayyana bayan su ga gwamnan jihar honorable kashi shattima suka kuma shiga sabuwar jam'iyyar sa ta apc sai dai shugaban jam'iyyar pdp a jihar borno alhaji baba basharu ya amince cewa wasu daga cikin 'ya'yan nasu sun bar su amma wannan ba wani abu ba ne ba za mu yi karya mu ce ba wanda ya tafi ba sun tafi suna iya dawowa kuma kuna iya karɓan su muna iya karban su mm, amma kuma dai ba za mu amince da su ba me yasa <laughs> saboda ah, ba su nuna su masu kiyaye amana ba a farkon jawabi ranka daɗe kaya bayanin cewa gwamnan jihar borno mutum ne na gari mutum ne mai kyau amma ya samu kansa ne a wani bangare wadda kuma bai dace a ce ya samu kansa a can ba kamar eh, kuna da sha'awar gayyato shi shigo jam'iyyar ku kuma ya nuna sha'awarsa na shiga jam'iyyar ku kuna iya karban sa to ai ba a gayyata mutum ni ba wanda ya gayyace ni na zo PDP idan ya zo za mu karbe shi za mu ba shi kati Alhaji Ibrahim Ɗiga Galadima ya ce jam'iyyar PDP kan yi amfani da su ne kawai lokutan siyasa kuma da zaran siyasa ya wuce ce ba za su sake waiwayo su ba sai kuma wani lokacin zaben idan ya zago. Mutanen PDP mutane ne wanda idan an gama zaɓe ba su waiwaye baya sai shekara hudu ta yi. Mu kuma mun gaji da al'amarin su. Shine muka ga gwamnan Borno abun da yake yi yanzu haka kowa ne mai yazo ba zai kasa nashi din ba. Mutane suna gani kamar kun zo ne don ku sha miya ku juya kuma lokacin zaɓe yayi. Namu na kanmu muke sha wallahi talla ina tabbatar maka mutanen PDP an gama zaɓe ba su kula da kowa. Sai dai Alhaji Aliyu Kyari na jam'iyyar PDP ya bayyana matsayin waɗannan mutane da suke cewa sun tsala tsallaka a matsayin 'yancin rani. Wayanda suka fita nan ina tabbatar maka akan cewa sauyin siyasa da fatin da suke shiga ba guda ɗaya ba ba biyu ba ba kuma garanti ba ne don sun bar mu ya zama tabbas inda suka tafi su zauna. Ina zamanin kamar cirani ne. Sai dai injiniya wani wurin ya ce zaben 2015 za ta tabbatar da mai gaskiya. Wannan zabe za ta nuna 70% na PDP na gaskiya wallahi duk sun zo nan uh, zuwa wannan jami'a. shiko Yusuf Muhammad Dikko daga bangaren jam'iyyar PDP ya ce ai dama wasu da suka yi kirarin barin jam'iyyar pdp ai ba 'yan jam'iyyar tasu ba ne sun bar pdp da dadewa suna so su gyara miyan su ne duka suna karya ne don su samu wani sai su je su yi karya ma gwamna cewa eh su kaza ni ciyaman na kaza duka karya ne sai dai injiniyar ya ce ai su suka asasa ma wannan jam'iyya ta pdp pdp nan fa wallahi mu muka rayar da ita ta tashi daga g34 ba wanda daga daga daga obasanjo zuwa abuna ina ji ba wanda ya riga ni shigan pdp a bangare guda kuwa kwamar sai na buba na jam'iyyar pdp ci gaba da hakikan cewa ya yi na goyon baya shugabancin sabuwar jam'iyyar pdp da ya kuma ya kira kansa a matsayin sabon shugaban jam'iyyar mun ɗauki shawara a kan cewa za mu baiwa side na kawo baraji national chairman support ɗari bisa ɗari fati mu yanzu ana gudanar da ita kaman dokan soja ne an militarization nata saboda haka raya fati ne idan ka lura fati yanzu daga koran mutum suspendi mutum duk wani mutum da ya wani abincin fati kuma muna son gaya maka mu wanda muke pdp a borno state wallahi duk najeriya ba dan pdp da yake shan wahala a duniya kamar mutumin borno state party chairman ya zama dan kasuwa to ko me shugaban jam'iyyar pdp a jihar borno alhaji baba basharu ke cewa ne kan wannan firci ruba wannan shine babban bara gurbi shi dan jamhuru ne da dan neman rikici kullum aikinsa kenan amma shi ma dan uwanmu ne yana shure-shure ne yana neman abin da zai gyara miyansa haka mu ba mu damu ba wallahi je ya gyara miyansa ya dawo kuma muna nan tare da shi irin wannan batutuwa da ke tasowa cikin siyasar jihar borno dai kan iya zamowa wata babbar matsala a siyasar jihar ganin yadda mafi yawan suka karkata wajen neman mukamai da kamun kafa wajen neman mukamin kwamishinoni da masu baiwa gwamnan shawara da kuma shugabancin jam'iyyar apc wadda halin yanzu ba ta da shugabanni da har yanzu ake ci gaba da karban sabbin membobi sai dai masu lura da al'amura na ganin cewa irin wannan inna rududu ba kasafai yake haifar da ɗa mai ido ba ganin cewa kowannensu kan zo ne da nasa manufa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a Najeriya.